a galibin kasuwannin da na ziyarta na sayar da dabbobi akwai karancin masu siyan dabbobin domin yin layya jama'a na kokawa kan karancin kuɗi a hannun jama'a abinda ka iya shafar yin layyar a wannan shekara na yake kicibis da wani magidanci malam bashir wanda yana daga cikin ɗaiɗaikun mutane da na gani a kasuwar inda ya shaida min cewa farashin dabbobin sun yi tashin goron zabi sai dai abun tambaya a nan shine abun layyan ya yi tsadar gaske gashi babu kuɗi a hannun jama'a ko yaya lamarin zai kasance ga abun da malam bashir ke cewa ina ta duba-duba aune-aune tukunna eh. can wani gu an ce saba'in da biyar rago guda wani gu kuma wani dan cilo kowa aka kawo daga can aka ce shi kuma talatin da biyar shanun kuma ba sa tabuwa ɗari da ɗauri abin da ya to ma ga yadda za mu irin wannan lokaci shine lokacin da masu sayar da dabbobin ke cin karansu ba babbaka inda za a iya cewa kakarsu ce sai dai koyaya kasuwar bana take kawo yanzu bisa la'akari da karancin kudade da jama'a ke kuka da shi malam hassan na ɗaya daga cikin masu sayar da dabbobin ya ƙara min haske kan yadda kasuwar take a yanzu muna da dubu sittin muna da dubu hamsin arba'in da biyar a yanzu anan to amma ya kake kwatanta cinikin da bara eh baran baran akwai kuɗi garin sun ce yanzu kuɗi babu saboda haka su ma suka ɗan rike jikinsu dole mu wa kayan mu sufa yadda za mu samu mu rike kuɗi abin da ya samu rabon mu mu tafi gida kawai al'ummar musulmi a duniya da na martaba wannan sallah da yin layya sai dai karancin kuɗaɗe da kuma tsadar dabbobi ka iya rage yawan masu yin layyan sale shehu ashaka muryar amurka daga abuja najeriya